assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ne naku abu ahmad din nan na sake dawo muku yau na tafi da bayani akan abin da ya shafi harkan kasuwanci wani sirri da idan za ka fara kasuwanci za a so ka gabatar da shi kafin ka fara kasuwancinka amma kafin nan kafin mu ci gaba da bidiyon mu zan so ka danna mana subscribe a wannan channel din namu domin samun bidiyoyin mu wanda idan mun daura insha Allah za su amfanar a farko yau bayan da nake tafa da shi shine akan wani sirri ne wanda a matsayinka wanda kake so ka fara kasuwanci ko kuma ka fara kasuwanci amma kana fama da mushkila na rashin samun customers ko ko in ce ƙarancin eh, masu zuwa su sayi kaya ko ko mushkiloli a harkan kasuwancin naka ko ko kasuwancin baya tafiya ko ko jarin yana ta samun matsaloli a wannan addu'a da zan faɗa ko ko abin da zan faɗa zai amfane ka insha Allah tabaraka wa ta'ala abin da za ka yi idan kana fama da wannan matsaloli ka sami du'a'u mashlul in ka ɗauki da wa'u mashilul ka je ka yi photocopying ta saboda addu'a ne mai tsayi in ko za ka iya rubucewa ka rubuce amma abu mafi sauƙi ne, ka yi photocopying shi gida hudu bi ma'ana eh, addu'an tun daga farko har ƙarshen ta kai photocopying ta guda hudu in ka yi photocopy sai ka nannaɗe shi ka iya nannadewa ma da zare ko da wani abu dai abin da dai ake so muhimmi shine ka nade shi gida hudu ya zama addu'an kashi kashi har guda hudu kowane kusurwa na wurin kasuwancin ka saka daya a nan ka saka daya a can ka saka daya saka daya a can insha Allah tabaraka wa ta'ala ina faɗa maka 2020 dinnan zaka ga wani canjin da baka taba gani ba wannan du'a mujarrab mujarrab mujarrab ka tambayi mutanen da ke yankin da'iranmu mu za su baka wannan labari insha Allah kuma sanadiyan haka waɗanda suke fama da matsalolin ma rashin jari nasu na kansu sun yi freedom daga gurin iyayen gidansu sun koma sun zama abin nasu ne sun mallaki kayansu na kansu kan ina wannan magana mu wanda abin ya faru da su su <laughs> su ce malam kamar yana magana da su to insha Allah tabaraka ta'ala yan uwa ana su ku sani cewa mu uh, wannan harka namu da kuke gani iyalan gidan manzon Allah ne komi kowa da kowa su na kowa ne so amma akwai sharaɗi guda ɗaya a cikin wannan abin fa wannan addu'an ba ta yi sai ga mai wilaya ina kira zuwa ga 'yan sunni ko eh, ku za ku iya amfani da wannan amma fa ku sani sai da wilaya ka tambayi duk wanda ka sani na gefen ka ce mishi bai bai wilaya nan sai a faɗa maka insha Allah tabaraka wa ta'ala me yake nufi da wilaya kada yin wilaya insha Allah wallahi ina faɗa maka Za ka ga wani budin da baka taɓa samu ba a cikin rayuwanka ina faɗa maka wannan addu'a mujarraba ce addu'an ana samun ta ne a cikin littafin nan da ake kiran shi mafatihul jinan kaga littafin nan mafatihul jinan a shafi na ɗari daidai ake samun wannan addu'a a irin wannan bugun nawa daga shafi na ɗari zuwa shafi na ɗari da uku idan baka san ma yadda zaka same ta ba za ka iya saukar da application a cikin wayanka ka yi downloading ka ce mafatul jinan in mafatul jinan baka samu mafatul jinan ba akwai application da ake kiran shi ah, tatbiq ah, in ka saukar da shi a ciki akwai wannan addu'an kai kofiyin sai ka je ka yi pasting zuwa ga inda za a yi maka printing out din shi ka yi printing din shi ka je ka jarabta ka gani wannan addu'a mun ba ma kowa da kowa amma da sharaɗin wulaya a cikin al'amarin kai ko mai wulaya baka da matsala kawai ka jaraba ka gani wallahi ina tabbata maka insha Allah tabaraka ta'ala zaka ga wani budin da baka taɓa samu ba Allah ta'ala yi mana fatahi yi mana buɗe wannan next level da ake kiran su wani suke kiranta next cable sha Allah kai ka daina ganin ta kenan mujarrab in sha Allah ka jarabta wannan ni ne naku Abu Ahmad wassalamu alaikum wa rahmatullah